lillahi wa inna ka kashe shi kake nufi ko me wannan matar zalima ce munafika mayaudar ai damuwa ta ce kuma insha Allah zan yi kokari in taimaka miki kai ba wani hakuri fa da shine wannan karkar da ka ba shi kudi daurin zato zato zato fim ne da ya kulle igiyoyin zato da suke ta yawo a tsakanin al'umma shin yaya abin zai kasance yana zargin matarsa ita ma tana zargin sa, duka a cikin ɗaurin zato kai kana nan an raba ka da mahaifiyarka ita tana can tana wahalar rayuwa kai kuma kana nan kana jin daɗin ka da iyalinka sheke mutuniyar banza ce ban sani ba da ke za a rinka ta a cikin gidana wallahi yau yau da ke da ita sai ne magani shine daidai idan muka su anan kes bai kare ba kes bai kare ba sani ko ƙara mutuwa ma zai iya ƙara mutuwa wannan ma zuma zan ko bai da eh. kaga ka zo mu sallame fita kai kai ka daka duk cewa dai neman alin yanzu ya yayi ne amma dai lafiya ko bai faru daurin zato zato zato labari ne da ke nuna illar munanta zato ga abokan rayuwa shin yaya zaton ya kasance ya tabbata ko kuma an ci gaba da zama a cikin ɗaurin zato ya ƙunshi fitattun jarumai kamar su masu udomar nmcd bilkisu sau da hawaye hamisu sogiji abdul s ɗanlele queen hina hajiya zulai da dai sauransu duk a cikin shirin ɗaurin zato tsara labari masa'ud umar mmcd ɗaukar hoto hassan a vifa sauti husaini ahmad ɗaukar nauyi abdul s ɗanlele ba da umarnin shirin masa'ud umar mmcd a to ni ai na iya tafiya ko ni ce kawar matar aliyu ta da ƙarin nawa duka kika ce suna gidanku ka kashe shi ne wai ko me dan wana ne ya za a yin kashe shi ɗaurin zato zato